أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا ina jin ashirin ne ga watan ga watan rabi rajab ko afon wai goma wai ashirin a goma kai ga watan rajab shekara ta 1435 hijiriya wanda shi ne ya dace da da da goma sha ai tara kai tun da wancan ya fi yawa da tara ga watan ga watan shekara ta biyar shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya darasi na biyar a cikin karatun wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya na imamu tirmizi littafin da yake bayani dangane da sifofi na halitta na annan muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma na ɗabi'a wanda yau idan ba ku manta ba muna kan gabar bayani dangane da sifa ta gaba ita ce alamar annabta da take jikin annab sallallahu alaihi sallama alamar annabta tambarin annabta da yake bayan annab sallallahu alaihi sallama da mu tashi hadisin abu ammar shine al-husayn ibn al-hurayth haka ne ko قال حدثنا أبو عمار الحسين بن, بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين ابن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بردة قال سمعت أبي بردة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغداء بمثلها فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها رواه أحمد والبيهقي والترمذي وإسناده حسن wannan hadisin wato kissar salmanu kenan salmanu farisi wanda manzo Allah ya ce salmanu minna ahlul bait salmanu yana tare da mu cikin ahlul bait asalin salman alfarisi mutum ne wanda yake hannun yahudawa mutum ne wanda yake hannun yahudawa to ya zo ya gwada annabi kafin ya musulunta sai da ya gwada annabi ka san wani kafin ya yi imani da kai ko ya yadda da da'awarka sai ya jarrabe ka ta wasu hanyoyi to shi ma salmanu sai da ya jarraba annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyoyi kamar haka mai riwaya yake cewa wato abi ya ce salmanul farisi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a madina sai ya taho da wato ma'ida ta 'ya'yan itace kwano a cike da 'ya'yan itace na ci fruits kenan sai ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce gashi a matsayin sadaka saboda ya ji ya kuma karanta cewa in dai annabin gaskiya ne shi wannan annabin da ake magana to ba zai ci sadaka ba kuma baya cin sadaka annabin ƙarshen zamani sifarsa la ya akulu sadaka to sai ya je kayan abinci abinci din nan kayan itatuwa 'ya'yan itatuwa sai ya zubo a kwano sai ya taho da shi bai ce wa kowa komai ba yana zuwa sai ya ce ya rasulullahi ga wannan manzo Allah kuma an kawo masa abu yana tambaya ce wannan kuma menene ba wai an bashi sai ya soke yi shiru ba a yana tambaya me wannan shine manzo Allah ce ma hada ya salman wannan kuma ya salmanu menene faƙala sadaqatun alaika wa ala ashabik salman ya ce ya rasulullah wannan sadaka ne na baka da kai da sahabbanka ku ci sadaka ga ta nan ya koma gefe yana jiran ya ga ikon Allah in annabi ya ce wannan sadakar to lalle ba annaban gaskiya bane kenan bare imani da shi ba faƙalar fa'aha sai annabi ya ce ɗauke wannan sadakar fa inna la na'kulu sadaqa ai mu ba cin sadaka Allahu akbar sadaka da yawa ake neman ta ake kokawa akan ta ko ake buge-buge akan ta annabi ya ce mu ba cin sadaka me yasa ya ce sadakan nan min ausakhin haka ya fassara sadaka ya ce sadaka ai dattin mutane ne a cikin kudin mutum ne zai tattara tattara tattara tattara kamar shara ce ya tare ya tare ya tare sai ba da zai ba sadaka ai ba duka kudinsa ko wanda ya fi muhimmanci yake ba ba sai ne masu karfin imani to sai annabi yake ganin cewa shi bai zai cin nan ba Allah i girmama manzon Allah baya cin sadaka sadaka da fi sabilillah baya ci ina waɗanda suka mai da ita sana'a neman sadaka bara sadaka kullum hannunka yana ƙasa sai dai a ɗauko a baka ba cewa aka yi haramun ne da ni da kai mu ci sadaka ba ku fahimta amma matsayin annabi darajar manzan Allah kimar manzan Allah ɗaukakan manzan Allah ya fi ƙarfin ya karɓi sadaka ya ci kai ba ma shi kaɗai ba ahalul baiti ma iyalan gidan annabi ba ba sa cin sadaka saboda me saboda kar ma a je a ce muhammadu ya rayu ne da dattin mutane sai an karabto an karabto an tattaro an tattaro a dauka a bashi kar ma a ce haka a'a sallallahu alaihi wa sallama ce dauke wa inna la akulu sadaka. wata rana ɗaya daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan da Hussein sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga yaro yana matsayin yaro sai ya ga yaron ya dauki dabino yana ci irin yaro ya tsinci dabino a ƙasa yana ci annabi yana gani sai sauri ya soka dan yatsansa a bakin Hassan din ko Hussein din da ya soka sai kwakwalo dabino sai jefar da shi aka ce ya aka ya manzo Allah ya ce mu muna jin tsoron wannan ya zama na sadaka amma ta'lamu anna ahla baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la sadaka baka san cewa iyalan gidan annabi ba sa cin sadaka ba duba dabino ne fa yaro ya tsinta zai iya yiwa ba na sadakan ne amma dan saboda a cire shakku ya kwakwale shi ya jefar da shi to yau ga ga waɗanda ga waɗanda suke cewa su jikokin annabi ne yan jabu yan fojari yan ciwa-ciwa suna bi gida-gida suna cewa babu a basu don kakansu ku ɗalibai ne kuna karatu ku karanta ilimi ku yi aiki shi duk wanda yake yantasibu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam da gaske mai dangantuwa zuwa ga manzan Allah da gaske to ya fi karfin ya ci sadaka amma yanzu muna da su suna nan sharifai ai su sharifai ne ai su dangin annabi ne ai su jikokin manzan Allah ne da jikar rasulu ana ganin sa yana ya ta zubi nafsi cewa shi sharifi ne jika annabi amma su suka fi kowa neman sadaka a garin nan to wannan kyakkyawar shaida ne cewa ba jikokin annabin ba ne? tun daga hadisi a gabanku, salmanul farisi ya zo kafin ya musulunta sai da ya gwada annabi ya ce in dai annabi ya ci sadaka to ba shi ne wannan annabin da aka faɗa a ƙarshen zamani zai zo ba so duk wanda ya zo ya ce maka shi jikan annabi ne ka bashi dan kakansa to ka ce a ai kakanka baya cin sadaka wannan ya nuna kurin dan wannan ne kai dan damfara ka rabu da shi kar ka bashi banda ka je ka samu wani misaki ka dauka ka bashi ka ka samu lada ku rike wannan gabar kala farafa'aha sai salmanu ya dauke wannan kwano da ke tattare da kayan sadaka sai ya gefe da shi ka duba saboda yanayin da abin da ke annabi bai ce ma dauki ka ba sa bai na wace dauke dan kar ma a ce shi ya dauka wataƙila ya ci ya ba wa sabon ya ce ɗauke abu na biyu faja al-gadar bi mislihi washe gari ba sai ya salmanu ya sake tahowa da irin wannan kwanan da kayan marmarin a ciki ba fa wada'ahu bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ya sake ajiyewa a gaban annabi ya ce da Allah bismillah gashi manzo Allah ko bai kasa gwiwa ba ya sake tambaya ce ma hada ya salman me wannan ya salman wa qala ya laka sai salmani ya ce kyauta ce na kawo maka to kuma salmani ya ji kuma ya karanta an gaya masa cewa shi sifar wannan annabi na ƙarshen zamani baya cin sadaka amma yana cin kyauta na'am me bambancin sadaka da kyauta sadaka bukata bukaci ake bawa kyauta kuma wadda bai da bukata ma ana bashi yanzu shugaban ƙasar ƙasar ku za ka iya ɗaukan kyauta ka kai masa da je za ku gaisa wata rana ka sayi yadin ka mai kyau ka kai masa wannan karama ce ɗaukaka ce a gare shi sarkin garin ku za ka iya sayan kaji ƙwaya biyar shida bakwai ka ce ranka yi daɗe na zo gaishe ka ga kaji a ɗan ɓarar kama don ku yana cin kaji shi ma ko ba ga wani ba sai karɓa amma kaga ai ya ƙarfin kaji wani babban attajiri mai hali za ka iya sayan turare wata ranka ɗauka ka bashi wannan kyauta ne ko ka sai rawani ka bashi ko kai wani abu dai na nagarta ka bashi a matsayin kyauta to annabi yana cin kyauta amma baya cin sadaka saboda tafi matsayi ita kyauta tafi kimantawa kuma an san cewa wanda ka bashi nan ba wai bukata ta sa ka dauka ka bashi ba to an ce wannan annabin haka yake sai yazo ya bashi yace gashi nan kyauta ne gare ka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ibsutu sai annabi a lokacin yace wa sabansa ibsutu ku shimfida hannayenku ku bubbude thumma nazara ila al-khatam malaku ku dauka ku shimfida gashi nan ku dauka ku tai ku ta ci ku ta amfani da shi annabi ya karba saboda yana karban sadaka kuma ya bawa sa. to salman al-farisi ya ce ya ji an ce masa kuma duk wannan annabi in dai shine na gaskiya to a bayansa a gadon bayansa akwai tambarin annabta shine malu shahid da ya samu kawo hadisin in dai shine to a bayansa akwai wuri mudawwar an rubuta muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi yake kokarin ba da wannan kayan marmari ga sabansa kyautar da salman ya kawo shi kenan ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به كوي سلمان yana dubawa sai ya hango wannan tambarin annabtan a bayan annabi yana gani kawai sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida babu an bauta da cancanta sai Allah kuma na shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne take Salman al-Farisi ya zamanto wato musulmi saboda ya tabbatar da waɗannan abubuwa da aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ko suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda fa aya ba ita take musuluntar da shi ba hadisi ba shi ke musuluntar da shi ba wani dogon jawabi da wani sharhi ba shi ke musuluntar da shi ba wato yana bukatar wani exhibit wasu wasu abubuwa da za su iya gaskata shin wannan din haka yake an samu da yawa akwai wanda suka yi imani da manzo Allah cikin yahudawa cikin cikin waɗanda suke kafirai saboda wani research da suka yi bincike da suka yi suka samu a shi annabi ya san da wannan kamar yanzu baturen da ya musulunta likita saboda ya ji annabi ya ce duk kuda a jikinsa akwai ciwo a fufakensa ɗaya ɗaya akwai maganin ciwon ya je ya risa ce ya bincike sai gashi ya zo da wani abu sabo yana so ya nuna duniya sai likitoci musulmi suka ce ai mu wannan sama da shekara dubu annabin mu ya gaya mana cewa in kuda ya fada cikin wani abu na sha ku dulmiya saboda fa inna fi ahadi jana da wa fil akhir shifa ɗaya daga cikin fufukin kuda akwai cuta ɗaya akwai magani yace wannan shine zai magance wannan cuta yace yanzu haka annabin ku ya faɗa sai aka ce masa eh a lokacin ya take yace ya musulunta take ya karbi kalmar shahada so akwai abubuwan da mutum zai proving ya tabbatar cewa lalle annabi annabi ne suna nan da yawa misalansu da yawa a duniya da yawa da yawa da yawa da yawa yanzu kwanan na intanet aka nuna wata bishiya ce ko wani fure ne a wata ƙasa a nan ƙasashen na wajen su indiya su bangladesh su ina dai can malam insha Allah malam da an fara kiran sallah sai wannan furen ya fara budewa ni na gani da ido na wani dan uwa yi da loading abin nan gashi nan ana ta zuwa ana gani idan an zo ana Allahu akbar Allahu akbar sai ga furen yana budewa yana budewa yana budewa kafin a gama kiran sallah ya bude ga baki daya idan an gama sai sake rufewa koma yadda yake idan an zo kiran azhar sai rinka budewa duk ihun da zaka yi duk surutun zaka yi duk bayanin da zaka yi ba zai bude ba in ba sallar ka kira ba sai aka gwada gashi nan ana kiran sallah a can nesa sai gashi yana budewa wallahi malam Allah yana nuna wa mutane mu'jiza malam abun mamaki akwai tsuntsuwar da ita ma a ruwa ne a bakin ruwa ina irin a bakin ruwan nan in ta zo tana kuka sai ta rinka kiran Allah ni shi ma wannan na ganta na ji da idona kuma ba fabricating aka yi ba ba kirkira aka yi ba zahiri ne idan tana kuka sai ga Allah Allah wallahi nake gaya maka Allah babu wani wai kuskure baka ga cewa ba Allah ta kira ba wato Allah yana nuna mutane wasu abubuwa da dama da za su daɗa su daɗa gaskata shi don su bi shi su mutu shiga aljanna muna fata kuma muna godiya wa ubangiji da ya ba musulunci to shine yace wa kana lil yahudi asalin shi salman daman bawa ne yahuda a hannun yahuda yake bashara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kaza wa kaza dirhaman annabi ya saye shi sayan salman akai saya suka ce ba za su ba da shi ba sai tunda ba yaki aka je aka kamo shi ba sai dai a saye shi ya saye shi da dirhami da yawa da sharaɗin ala an yaghrisa lahum nakhlan fayamalu salman cewa sai an dasa musu dabinai salmanu sai ya dasa musu dabinai kuma ya aikata mana ya yi aiki da wannan dabinai ya aikata wannan ya gyara dabinan a dasa musu dabinai sun kai sun kai kusan 300 a daddasa sannan kuma a zo a aikata su a gyara su har sai sun kai lokacin da za a girbe su fagarasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine hatta to ta'ima din su kai lokacin da za a iya ci sun nuna ko sun yi abin nan wato sun kai munzalin da za a amfana da su ko suna dab da nuna manzan Allah ya dasa wannan dabinai duka sai dai dabino kwaya ɗaya illa nakhlatan wahidatan ha umar a cikin dabinan nan sai na umar ya ɗauki kwaya ɗaya shi ya dasa fahamalatin nakhlu min amiha walam tahmil nakhlatun duk wannan dabinan suka ɗauki ciki ma'ana suka yi fure za su yi 'ya'ya a wannan shekara sai dabino kwaya ɗaya sai aka ga ita bata yi ba a cikin wannan wajen guda 300 ko 299 sai manzan Allah ke cewa ma sha'anu hadihin nakhla me ya samu wannan yar dabino kwaya ɗaya duk kowace ta ɗauki alamar 'ya'ya ita kuma wannan bata yi ba faƙala umar ya rasulullahi ana garastuha sai umar ya ce ya manzo Allah ni na dasa wannan da kaina wacce na dasa ce ta ita yi to wanda za a rasulullah sallallahu sai annabi ya tumbuke ta ha, sai ya dasa ta da hannunsa insha Allah kuma fahamalat min amiha annabi yana dasa ta wannan shekara kawai sai ta fara fure Allahu akbar kaga wata mu'jizar kuma kaga wani imanin kuma to wannan hadisin hadisi ne sahihi ingantacce buraida ibn al-husayb ibn abdullahi ibn al-haris shi ya ruwaito mana abu abdullahi kenan wasu suka ce abu saha ko abu sasan ko abu husayb duk alkunyarsa ce ya musulunta shi sahabin hadisin kenan um, a shekarar hijira lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yin hijira kenan ya halarci yakin khaibar da um, fathu makka yana riƙewa wa annabi tuta idan an zo za a tafi yaƙi ya rasu shekara ta 63 wasu sun ce shekara ta 62 shi ya fi inganci so ya koyan uwana abinda za mu fahimta a an ba mu kisan salman farisi asalin salman farisi yana da wato yana da ɗan uwansa mai bautar wuta kasan asalinsa ba farisi ne farisawa dinnan su ne mutanen iran a yanzu farisa suna suna da alaka sosai asalin addinin su bautar wuta ne to shi gudowa ya salman ya ga cewa gaskiya ba zai bauta wuta ba ko dai bai bauta Allah ba to gaskiya wuta dai ba zai bauta mata ba yana cikin majusawa ya tashi ya shiga duniya yana ta neman hakika ina take yana neman gaskiya har sai da ya je aka bashi labari ai ga can wani annabi ya zo cikin annabawan karshen zamani an ce in dai annabi ne na gaskiya yana da sifa kaza da kaza da kaza da kaza cikin sifofinsa baya karban sadaka yana karban kyauta sannan akwai tambarin annabta a tattare da shi ya zo madina da 'yan dabinansa da kayan marmari ya ɗauko ya ce bari ya gwada wannan mutumin ya ɗauko ya bawa annabi a matsayin sadaka kamar yadda muka karanta da ku annabi ya ƙi ci da shi da sabon sai ya ce to salman ya ce to alama ɗaya ta tabbata kenan washe gari ya sake dawowa sai ya ce barin bashi a matsayin kyauta in gani sai ya ɗauka ya bashi sai ya karɓa sai ya ci sai ya ce to wannan alama ta biyu ta tabbata kenan lallai wannan mutumin lallai dai gaskiya kam in dai wannan ya tsallake to wannan ya nuna annabi ne na gaskiya yana duddubawa jikin annabi sai ya leko ya ga tambarin annabtan nan sai ya ce wannan hadhihi alama salida wannan alama ta uku kenan kawai shi kenan sai ce ni kam nayi imani na yadda na bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku yan uwana wannan abin da hadisin yake nuna mana kenan annabi ya gamu da mutane kala kala ya kuma ya haƙuri قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو أقيل الدورقي عن أبي نضرة الأوقي هو الأواقي قال يتي سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة وخاتم النبوة وقال كان في ظهره بضعة ناشزة أبي نظرة الأوقي ya ruwaito daga wato abi sa'id al-khudri abi sa'id al-khudri sunan sa'd ibn malik ibn sinan al-khudri mutumin al-ansari ne al-khazraj al sa abu sa'id sahabi ne babba cikin manyan manyan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana ce wanda suka lazimci manzon Allah dare da rana ya ruwaito hadisai masu yawa duk wanda yake karanta hadisi zai rinka jin ana abi sa'il khudri abi sa'il khudri ya ya ya ya kukuka da yawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yayi yaki tare da annabi har ya kai yaki goma sha biyu yana da hadisi hadisi da ya ruwaito hadisi dubu dubu dubu daya da ɗari ɗaya da saba'in shi kadai dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in ya rasu a garin madina shekara ta saba'in da hudu bayan hijira annabi wasu suka ce shekara ta sittin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama, wasu sun ce sittin da biyar sabanin malam to an tambaye shi ya maganar tambarin annabta da ke jikin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama, sai ya ce eh kwarai kuwa lallai manzon Allah yana da tambarin annabta a jikinsa bada'atun nashiza ai wani nama ne ya tsiro a gadon bayan annabi din shine bada bada shine qit'atun min al-lahm wani yanki na nama nashiza wanda ya dan dagu kalmar nashiza tana nufin murtafi'a abin ya dan dagu ga alamar nan ya fito fili bariza kenan ya gani Allah ya nuna masa kenan wannan wannan wannan tambarin annabtan ba zane bane ba a'a naman jikinsa ne fatar jikinsa ita ne ta yi wannan rubutun aka tsirar da gashi a wurin bakin gashi wanda zai fito ma fili dan in fari da fari ne ai ba za ka gane ba to sai gashi ya tsiro a wurin Allahu akbar wannan hadisin hadisi ne imamu tirmidhi ya rawaito shi kuma hadisi ne wanda yake Hassan ne kuma yana nuna sahabbai suna tambaya dan su da samun yaqini akan yaya sifar annabi take قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحولي عن عبد الله بن سرجس قال يشي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف, فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حوله خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقلبته فقلت غفر الله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولك فقال القوم أستغفر لك استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات wannan hadisin imamu muslim da imamu ahmad da imamu tirmizi duk sun ruwaito shi sahabin hadisin shine wani mutum mai suna abdullahi bin sarjis al-muzani sahabi ne yana cin sahabai da Allah ya ba su nisan kwana sun daɗe a duniya ya zauna a garin basra kuma wannan sahabi yana daga cikin sahabban da annabi ya nema musu gafara a duniya ya ce wani Allah ya fi maka wani Allah ya gafarta ma me amfanin faɗan wannan jama'a duk mutumin da aka ce annabi ya ce Allah ya fi masa to ai zance ya kare ko garanti ya samu gafara ubangiji dan aljanna ne to kaga babu dalili da wani zai zo ya ce wai sabon annabi wai kafirai ne ko ya ce wai sabon annabi wai sirrin da saboda jahilci da rashin ilimi ko kuma an sani din an take amma ana da wata manufa to wannan bawan Allah ku rike Abdullahi ibn Sarjis Abdullahi ibn sarjis yana cin sahabban da aka neman musu gafara aka neman musu afuwa annabi ya neman musu gafara ya yi riwaya daga umar usman bin hakim yana cikin almajiransa da da ibn di'ama da asimul ahwal to ga abin da ya faru yace na zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam huwa fi nasin min ashabihi annabi yana cikin mutane cikin sahabbansa fadurtu hakaza min khalfihi sai na dan kewaya shine durtu daga dara ya duru ne kewayawa sai na dan kewaya haka ta bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a'a fa arafa alladhi urid ina kewaya haka sai annabi ya gane me nake nufi ne ka san me yasa ya kewaya ta bayan sa yana so ya gano wannan tambari na annabta fa alqa ridaa an dhahrihi annabi yana ganin ya gane me nake so sai ya jefar da mayafin ma daga gadon bayansa dama yana da mayafi a rataye a bayansa shi ya lullube gadon bayansa ya lullube wannan tambarin annabta sai ya bude masa ya gani a'a ya ce fara'aitu maudi khatami ala katafaihi katifaihi sai gashi na ga wurin wannan tambarin annabta din a tsakanin kafadin annabi guda biyu ta baya misalul juma' haulaha khilanun ka annaha tha'alil yace na ga wannan abun yadda ka ga wato an dunkule hannu shine juma' kamar irin a dunkule hannu haka wannan misali ne a wancan riwaya mun karanta kamar kwai da abin da yake mudawwar haka a dunkule ya ce to kamar wani dunkulallen abu na gan shi haka ya ce haulaha khilanun a gefen wannan naman da ya dunkula din akwai khilanun in an ce khilan ana nufin digon baki-baki nuqtatun sauda shine khilan jam'in wato jam'in khal ne ka annaha me ha khilan alamar baki da digon baki a wurin ka anna hatha alil sai yace kuma dai wannan abun yayi kama da sa'alil menene sa'alil shine wato wani kwayar abu da zai bayyana amma baki shine dai alamar gashi da aka faɗa din tunda daga nesa ya hango wato don ya kai ma matuƙa wajen sifanta abin to shine yake maka wannan wato bayani din yanzu anan mun ga khilan digon abu haka digo sa'alil digon abu amma da baki mana wannan baƙin ba wani abu bane gashi ne tsuro a wurin kamar yadda wani ya gani sosai ya ce ya ga wurin da gashi a jiki duka wannan dan a tabbatar mana fa akwai wannan tambari na annabta din a jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wanda ake bada labari ya zuwa tarar da annabi da mutane din ya tsaya ta bayansa ya kewaya manzo Allah sallallahu alaihi ya masa wannan ya ji daɗi kuma bayan nan kuma annabi ya neman masa gafara shikenan yana ganin wannan saboda tsabar garanti wato da kwanciyar hankali lalle annabi annabi ne da ya gamsu sai ce kai ghafarallahu laka ya rasulullah yace ya manzan Allah Allah ya yafe maka ka duba fa daman Allah ya fi masa amma wato yarsa ma wacce kalma ma zai faɗa dan ya nuna murna ya nuna yaban annabi ya ce kai ya manzan Allah Allah ya fi maka sai manzan Allah ya daɗa juyawa sai ya ce walaka kai ma Allah ya yafe maka wani jama'a kun ga muna da buƙatar gafara ko muna da buƙatar gafara kar wani ya zo ya zauna saboda wani salatin sa ko zikirinsa da bai kai cikin cokali ba ko wani tasbihinsa ko wani sa ko sa ko sa ko mai ɗinsa ya ce ai wai shi yanzu ya nuna ya kai wani matsayin da bai da bukatar wai abin nan wai wai gafara ubangiji kamar yadda na ji wani mutum yana faɗa Allah ya sauƙi Allah ya yi mana wannan masifa ya ce ai su sun ambaci Allah ambato oba in salatin annabi ne o oh, ba yayi yawa ba shi ba da bukatar wani abin su yanzu matsayin su ba su bukatar wai Allah ya ba su wani wai aljanna ko na yo abinda Allah yake so ayi an yi ma wuce ka'ida a'udhu billah dan adam inda yake rayuwa a wannan zamanin zamanin da ake barna zamanin da ake caca zamanin da ake sata ake zalunci ake bayyana tsiraici ake mu'amala da haram kudin da mutane suke tasarrufi da shi sai ya bi ta bankuna na haram na ruwa su fito su shiga hannun mutane riban da Allah ya ce ya shirya yaƙi ga wanda yake cinta da shi da manzansa riban da Allah ya tsine wa hatta marubucinta kudin da duk zamu kashe sai ya bi ta wannan conventional banks da ake da ake bankuna na riba wannan kadai bai ishe ka kai istighfari ba ka nema kuwa amma saboda dan adam da samun wuri wai ya nuna wai shi wai wai su waliyan Allah ne wai su maganar istighfari ma yanzu wai istighfarin ya dawo ma yana cinye musu aikinsu na alheri ka duba ba istighfari cinye zunubi yake to wai su ba su da ma zunubin ma da istighfarin zai ci saboda tsabar sun rena wa mutane hankali Allah ya rufa mana asiri jama'a an fahimci wannan sai annabi ya ce Allah ya fe maka ba wai ya ce wa manzan Allah Allah gafarta masa saboda annabi yana da yana da zunubi bane a inna fatana laka fatan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya yafe ma manzan Allah zunubin sa in ya mai da wanda ya gabata da wanda zai biyo baya sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce walaka sai sahabbai suka ce kai istaghfara laka rasulullah sallallahu alaihi yanzu kai annabi ya neman maka gafara annabi ya neman maka gafara qala na'am yace ya kware kuwa lalle annabi ya neman mu gafara yace Allah ya yafe mu walakum kuma kuma dan Allah ya yafe muku kuma kuma annabi ya neman muku gafara shine ya karanta wannan aya wastaghfir li dhanbika وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم Allah ya ce wa manzan Allah ka nemi gafarar zunubinka la ilaha illallah baya yin fa zunubin amma dan Allah ya koya mun ya koya maka ya ce wa annabi ka nemi gafarar zunubinka sannan ka nema wa muminai maza da mata gafara ba wanda zai ƙetare gaban ubangiji tabaraka ta'ala ya tsallake ran tashin kyama wallahi sai ya isa ifari wanda Allah ke cewa babu wani daga cikin ku wanda aikinsa zai kubutar da shi a wajen ubangiji sai dai in Allah ya lullube shi da rahamarsa da jin ƙayinsa wallahi ba ka da sallar da za ta kubutar da kai ba ka da azumi na nafila ko na farilla da zai kubutar da kai Ba ka isa kai sadakar da za ta kubutar da kai ba Ba ka da tsoron Allah da zai kubutar da kai a wannan yanayi kana da bukatar madadi da agaji da taimako daga Allah tabaraka wa ta'ala ya kai bawan Allah ka nuna gajiyawarka ka nuna ainihin wato bukatarka al-iftiqaru ila Allah nuna bukatuwa zuwa ga Allah ka nuna cewa kai wato miskini ne kana neman taimakon Allah tabaraka wa ta'ala haka manzo Allah ya ga sahabbai suka ce yanzu har kai ya manzan Allah kai ma aikinka ba zai kubutar da kai ba haka suka ga annabi dan ce musu yayi kudin goro ya musu yace babu wani mutumin da aikinsa dan wata sallah da yake yi ko wani qiyamul laili ko wani salatin annabi idan ka kwatanta da zunubi da sako da menene da menene da yake yi suka ce har kai ya annabi yace hanni din Allahu akbar ka duba tawadu'u shi ba baya zunubin ina maimaita muku baya zunubin dan masum ne Allah ya bashi kariya amma dan ya nuna mana kada wani ya dagawa ya nuna cewa wai ya kai wani matsayin da wai bai da komai na laifi akan shi idan ka kawai aka barka aka yi mai sabi aka za zaka je hannunka wannan hannun kawai abin da ya tattaba wanda Allah bai yarda da shi ba ko abin da ya dauka wanda Allah bai yarda da shi ma ina zaka dai labari wannan kafar ka idan aka yi maka hisabi akan ta ina zaka kai labari baki baki baki wannan bakin wannan bakin me ya ci me ya faɗa me ya sha me ya tauna me ya tofar me ya kaza wallahi ba za ka yi labari ba Yace hatta ana illa an ya Allahu bi rahmatin min wa fadl ya ce wallahi sai dai Allah ya lullube ni da rahamarsa da falalatinsa idan ka ga mutum yana shiga gonar Allah bai san Allah bane so ya kai bawan Allah ka yawaita istighfarin da ka san kana yi wallahi ka ninka annabi da ka san kana yi ka ninka sadakar da kasan kana yi kaninka biyayya wa iyaye da kasan kana yi kaninka taimakon yan uwa da dangi da kasan kana yi kaninka kyautata mu'amala da abokanan zama da kake kaninka duk abu na alheri da ka sani ka daɗa ninkawa saboda baka san irin zinuban da kake ninkawa ba kullum babu ma ja'a fi sha'ari rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan babin zai magana akan gashin annabi gashi wai gashin annabi ma sai an yi mana bayanin ya yake saboda tsabar a nuna mana mu bi sunna qala haddathana ali bin hujr qala akhbarana isma'il bin ibrahim an humayd an anas bin Malikin qala kana sha'ru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhnayhi lalle gashin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko ya sauko harabin rabin kunnansa hadisin imamu muslim da imamu nasa'i annabi yana da yawan gashi ya jama'a gashin kan annabi ya sauko ya sauko a wannan riwaya har zuwa rabin kunne za mu zo mu karanta riwaya gashin annabi ya kai har kafadarsa gashi kurb jama'a gashi a gurin annabi ado ne da kwalliya matsayi ne kuma yana kula da shi za mu zo mu yi bayani akan gashinsa da ya kike kula da shi kar wani ya zo ya tara gashi amma baya kula da shi shi sa tara gashi ba laifi bane haka malamai suke faɗa mutum ya tara gashi ba laifi bane idan yana kula da shi saboda kun san yanzu al'adar mu idan an ganka da gashi da yawa ce kai wane wannan sai ka ce abin nan a'a dan mutum ya bar gashi ya wanke shi ya sa masa mai ya taje ya tsabtace shi lokaci bayan lokaci wannan bai yi laifi ba a wajen Allah saboda ga manzon Allah nan gashinsa har ya kai ma kafadarsa inda wani abun laifi ne kun gada bai zai bari ba قال حدثنا حناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة وأن حديث رواه أبو داود والترمذي إمام أبو داود والترمذي سرويته شيء حديث نكم حسن marwaiciyar hadisin sahabiyar hadisin ita ce ummul mu'minina as-sayyidatu aisha aisha yar gidan sayyidina abubakar siddiq afdalu zawjati rasulillah duk matan annabi ba wanda ya fita ita ce a gaba a bisa wannan kauli da wannan ra'ayi da yake ganin tana gaba da khadija wasu suna ganin ita ce gaba da khadija shi yafi in ita wa khadija ta fita wannan shi yafi inganci zaka ce kenan afdalu zawjati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba da khadija wacce tafi kowa cikin matan manzon Allah bayan na na khadija saboda hadisin da ya zo manzon Allah wata rana wani abu ya shiga tsakaninsa da na Aisha wani abu ne ya faru yana ta yawan ambatan Khadija Khadija Khadija Khadija sai na Aisha take cewa ya Rasulullah me ka damu kake ta kiran sunan tsohuwar mace wacce ta riga mata ba ta nan ta mutu kaga fa kishi na mata akar Allah matar da ba ta nan ta abin nan bayan Allah ya canja maka da wacce ta fi Khadija tana nufin ita sai annabi ya ce wallahi wallahi Allah bai canja min da wata mata da tafi Khadija ba yi duk da cewa Khadija ba bazawara aka aure ta ta aure maza biyu ma da yaya annabi ce wallahi sai da mai ta su uku wallahi Allah bai canja mu da tafi ba kiran na Aisha ki ta ga tsantsan yawwa dan ba mamaki wata mata ka ta sha iska ta zo ta yanka maka wata magana irin wannan in ka kana da kwari zaka yi mai da martani kamar in kuma kai shiru ya zama doka <laughs> ya zama doka a zo a yi ta yanka maka tsaye a ce damun ai kaza kaza da sauransu nana aisha kenan alkunyar ta ummu abdullahi ba ta taba haihuwa ba ka duba ikon Allah duk ƙaunar da annabi yake mata amma Allah bai ba su haihuwa ba haka ya tafi ya bata a duniya tana da shekara sha takwas kuma a cikin matansa ba wanda ya fi so irinta ya faɗa hadisin abdullahi dan amr aka ce a duniya rasulawa ka fi so yace na aisha a cikin mazafa yace babanta an rufe kofa yi zalika fadlullahi ti man yasha na aisha ita ce matar da annaba a gidanta ya jinya lokacin da jinyar rashin lafiya ta ƙarshe yana tambaya a ina nake a ina nake eh, girki kenan inda zai kwana yana neman gidan aisha da ƙarshe ne ce da Allah a kai ni gurin Aisha ta mun jinya saboda ta fi kula da shi saboda ita tana da sauran yarin ta da kazar kazar ko ba haka bane ba yace a kai shi matan suka yadda a kai shi a hannunsa ta rasu a hannunta ya rasu tana rike da shi kamar yadda uwa take rike da ɗanta a kirjinta ta ce hadisi sahihi mata baina na wa zaqinati annabi ya rasu tsakanin habata da kafaɗata da kirjina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu miyau na karshe da ya shiga bakin annabi miyau din na Aisha ne saboda hadisin Bukhari da Muslim da dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakar ya zo da dogon aswaki yana taunawa ta ce annabi kana son aswaki yace ina so ta karba gurin dan uwanta ta karya shi gida biyu ta ce faqadamtuhu thumma tayyabtuhu na tauna masa ita ta safa asuwakin. duba taurin aswaki ta tauna mai ta tauna masa ta karkade irin fartakakin da ke jikin aswakin ta sa masa a bakinsa tana goga masa da miyau dinta abu na ƙarshe da ya cika da shi kenan sannan kuma a cikin ɗakinta ya rasu sannan kuma a ɗakinta aka binne shi duk waɗannan falala guda biyar a ranar da annabi zai bar duniya duk akan na na aisha kaɗai kawai sai wani kuma yanzu zo sha iska wai ya ce wai mazinaciya ce ko ya ce wai kafara ce ita na aisha mace ce zahida abida mai gudun duniya mai bauta aka ce na na aisha saboda saboda tsoron allanta abinda allah ubangiji hore mace ba ta tana tarawa ta tara ta tara ta tara ta rinka dauka tana raba mutane sadaka ne da ita gidanta miskinai ka duba matar annabi ne bata ce saboda ita matar annabi ne bari ta yi alfahari da wannan matsayi da annabi take tare da shi ba a wallahi lahira ta nema amma yanzu wannan matar a ƙasar nan la'anta tsayin tsunuwa zagi aka ce musina ce tana kyautata wa mutane annabi ya aure ta a watan shawwal sanatul ula lil hijra shekara ta farko ta hijira wasu suka ce shekara ta biyu tana da shekara tara ta tare a gidan annabi ya aure tana da shekara shida ma'ana wata ake magana wata a tana shekara tara lokacin da annabi hijira ta tare annabi bai taba auren ya mace budurwa in ba na Aisha ba bayan annabi ya bar duniya sai da ta shekara arba'in shekara arba'in ta yi bayan fata annabi gidanta sai da ya zama makaranta ilimi ne da ita karatu manyan sabai zuwa suke sa littafi su karatu a wajenta mutane da yawa sun ba da fatawa cikin sabai manya ta yi musu gyara sai sahabi sai ya bada fatawa sai na Aisha ta ce Allah ji ganwa ne ba haka annabi yake nufi ba ga ta kuma likita aka tambaye ta dan uwanta dan gidan yar uwarta nana Asma Urwa yace ya Aisha ke ko ya aka yi kika iya harkar likitanci tace eh saboda ina zaune wajen annabi za a zo a yi ta mai tambayoyi akan abin da ya shafi cututtuka da magunguna ina ji ina haddacewa ina rikewa, matsaloli na cututtuka rashin lafiyar dan adam ita ma likita ce aka ce yarinya ce mai kwakwalwa ga basira ga iya zama da miji ga kankan da kai lokacin da aka yi mata sharri hadisul ifki din nan da imam bukhari ya kawo shi mai tsawo kwana da kwanaki ta yi ta kuka tana zubar da hawaye ce yanzu ita za a ce ta yi abu nan sharrin munafukai kuma sharrin su dan salulu abdullahi ibn ubay ibn salul Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul nur aya wajen goma sha ɗaya ko sama da haka duk akan na Aisha ita kaɗai amma wani ya zo ya buɗe baki ya tsine mata ko ya kafirta ta ai addinin zagin bai ai bai yi ba wato abun damuwa shine wato wanda suka fada cikin wannan babin su zaka tausayawa ka zubar da hawaye saboda cabewa mutum yana alfahari da ya kira abubakar ya la'ance shi yana alfahari da ya kira mata annabi ya tsine mata albarka yanzu sai wani ya zo ya ce wannan matar da duniya ta yadda da matsayinta da tarihinta da kimarta a matsayinta na matar annabi kuma an tambayi annabi wa ka fi so a duniya ya ce ita to wani kuma sai ya zo ya ce shi kuma a duniya ba wanda yake gaba da ita irin wannan wallahi tallahi ina da rahoto a nan a wani ƙauye a nan gura cikin ƙauyukan garin nan wani yana nan ya ji ya ɗauko wannan aƙida wallahi duk yarinya da aka sa mata suna Aisha ko Abubakar duk ya ji ya canja musu wani ya zo zai sai wani abu a hannun wata wata yarinya da ta ce sunanta Aisha ya ce baran siya ba yarinya karama ya sa mata shakka ya ce baran siya ba ya ce kin shiga uku ai sunan yan wuta ne wannan yarinya ta koma gidan iyayenta tana kuka karama ce ta bata san komai ba tana cewa manta ya za a sa mata suna Aisha ita dan Allah canja mata abin da ake wa mutane kenan wani ya ba masa dama ta su ce a sa abubakar na gaya muku wannan a nan aka kawo mun fatawa a wurin nan ya ce wallahi wallahi wallahi ya ce abubakar ya ce wallahi da a sa wa ɗan suna abubakar gwanda ya ɗauki wuka ya yanka shi ta ce yanzu yana jarin sai ka ita ce wallahi ya ce mata wallahi kin ga ɗana ne ni na haife shi ko ya ce in dai an ce abubakar da a sa masa to gwanda ku bani wuka in yanka wuyansa in huta kurin in binne shi شوف هذه هذه هذه adawa ya اخي irin wannan adawa irin wannan gaba da me kama tana da hadisai da yawa ya kai hadisi 1210 ita kadai wanda ta rawaito daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta rasu a garin madina shekara ta hamsin da ainihin wato bakwai wasu sun ce hamsin da takwas an binne ta a baki'a yau idan ka je madinan manzan Allah yau idan ka je makabartan nan ta baqi'ul gharqadi insha Allah wannan Aisha tana kwance a wurin da ta so a binne ta a kusa da annaba a ɗakin a a wurin da take so a binne ta din lokacin da sayyidina Umar ya aka abin aka soke shi ya kusa mutuwa sai ya aiko ya ce wa nana Aisha don Allah yana neman alfarma a dakin ta wannan wuri da ta ware wa kanta da Allah tana yana so a sa shi a wurin a hada shi da abokanansa guda biyu da manzan Allah da abubakar da umar ta ce to da dai wannan wurin na tanade shi ne don kaina don abin ne ni kusa da miji na da babana amma tun da halifa amirul na ya ce yana so ba komai na haƙura aka je aka binne umar a wurin Shi ne aka ɗauke ta da ta rasu aka kai ta makabarta cikin sauran sahabbai nan kusa da makabartar annabi an yi shekarar da na yi nasan san lokacin da aka zo wasu suka zo irin ziyara wurin wai suna ta ana ana ta nunawa kamar ana nema don a ci mutuncin aisha ana neman daidai gurin ana tattaka kabar sai da jami'an tsaro suka zo suka kore su a wurin wai duk tsabar kiyayya mutum ya biya kudin kujera daga kasarsu ya taho don kiyayya wai a nuna masa ai anan gurin fa ba amma san ina wurin ba yake ba wanda zai ce ma ga kabarin Aisha wurin dan shekaru sun yawa amma saboda adawa da kiyayya a nuna musu daidai wurin ya tattaka saboda yake Aisha ku tsare aqidunku Allah ya kawo mu lokacin da aqidu suke tafiya ya ku jama'a to ita wannan nana Aisha take cewa na kasance ina wanka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahidin ka duba saboda kauna wanka take da manzo Allah a kwano daya dan Allah matar da annabi baya santa zai wanka da ita wanka dubi matsayin annabi wanka wanka ya shiga wanka da ita Allahu akbar wannan baiwa Allah ta samu matsayi ta samu ɗaukaka ta samu sharafa wa kana lahu sha'run fawqa al-jumma to shi da take ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallama yana da ainihin wato gashi mai yawa wato gashin nasa har ya kai zuwa wato kafadarsa kuma fawqa al-jumma wa dunal wafara sannan bai kai ainihin wafara ba jumma bai kai wato gashin da yake ya tsallake zuwa kunne wafara kuma ya shimfiɗa har bayan kafaɗa to tana ba da labari annabi yana da gashi mai tsawo ya kai kunnensa bai ƙarisa har ya dosa zuwa ga kafaɗarsa ba kenan ta ga allahu akbar kenan tana tarayya da shi suna wanka tare ta ga wannan gashi ko da ma ba wanka suke ba tana ganin wannan gashi annabi yana yin itikafi yana zuwa ya miƙa mata kansa haka yana cikin masallaci tun daga ɗakinta ka gani ga ɗakinta ga masallaci labule kullum zai ɗaga ya shigo ɗakin aisha ne dab da inda liman yake haka yake mika masa yake miƙa mata kansa yana da gashin nan ta wanke ta gyara ta sa mai mai ta jaggyara masa saboda tsabar kauna to wannan yana nuna mana gashin da yake tattare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda yanayi na lokaci za mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe muna neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan um, ga tambayoyi kamar haka Allah ya ƙara wa malam lafiya don Allah malam menene gaskiyar abinda mafi yawan mutane suke zanawa a matsayin khatamun nubuwa Ga shi nan kamar haka wai wai mutane wannan hatamin annabtan da muke ta magana a kansa wai akwai waɗanda suna zuwa suna zana shi to wanda zai zana shi din ya gan shi ne kwatance ne fa dukkan yanzu bayanin nan da muke kwatance ne ko ba haka bane to sai wani sai zo ya zana yake sayarwa mutane wannan bayi da wani inganci tunda ba wanda ya gan a cikin mu iyakaci a kwatanta ne so wani wani wani wani kwatance ne ba tabbas bane ba kuma dan ka zana shi ko ka sayarwa mutane to sai maka me ba abin da zai maka ba zai kara maka komai ba zai rage maka komai ba wannan yana cewa maka Allah mutum ne da kullum yana cikin kokwanto dangane da kayansa ko kuma jikinsa shin ya taba najasa ko bai taba ba kamar mutum ya ɗau buta sai ya ji kamar ƙarƙashin butar ruwan wato ya ɗigo ko kuma mutum ya dinga shakka a anya ruwan nan anya ruwan nan kuma yana da tsarki ko na makamanci wannan ma'ana dai wannan mutumin Allah ya jarrabe shi ne wato da shakka a cikin al'amuransa bayan ya yi alwala sai ya shiga ɗaki sai ya rinka tunanin kowai da najasa a jikinsa ko fitsari ya ɗigo masa shubuha dai da wayar sauransu kaga duk wannan shiriri ta daga shaidan ne ka bata wa kanka lokaci ka samu matsala a addinin ka da ibadarka da rayuwarka idan ka samu wannan matsala kullum kana shakka dangane da abin ibadarka to ka ƙaryata shaidan shaidan ne yake nema ya halakar da kai to ka ƙaryata shi kurin shine zaman lafiya ka ka ƙaryata shi akwai mutumin da yake mun fatawa ya rasu kwanan nan Allah ya masa rama yace yace wallahi malam nazo alwala sai ne alwala sautara, yace ina yi na maimaita sai shi dan yace mun tab ai alwalan nan ma ta yi ba ko sai ya miƙe sai yace tab ai fitsari ya dan digo maka ko yana miƙewa sai yaji kamar ya dan yi tusa gashi nan dai waswasi to shedan ne daman aikinsa kenan ne aka ce min sharril waswasil khannas to sai mutum ya karyata shi kurin kar yadda in ku ka biye shi wallahi ba ka iya komai ba ana yin sallah sai ga mutum ya fita akwai wanda muka yi sallah da shi ni na gan shi wala bar harama kaga kowa dai in an zo yana bin limana bar harama Allahu akbar ko ɗaya ake yi to shi sai ya yi guda uku hudu Allahu akbar yana yi sai shi ɗaya ce ma'aibata masil Allahu akbar sai an dan jima sai Allahu akbar sai ka ce mai sallar gawa so wannan shedan ne Allah ya raba mu da shedanci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh